A shirin mu na nishadi a yau dandalin VOA yana jihar Kaduna ne inda a kwanakin baya ne kafar sadarwa ta Facebook da WhatsApp status ya ɗau batun rasuwar jarumi Rabi'u Rikadawa da cewar ya mutu inda har sai da labarin ya kai ga jarumin ya kuma musanta hakan. Wannan mutuwa ta sade kuwa ta afku ne a wani fim da suke gabatarwa wanda ya yaɗu a gari aka ɗauka da gaske ne. Shirin nishadi ya zanta da jarumi Rabi'u Rikadawa ga kuma abin da yake cewa. Um, assalamu alaikum sunana rabi'u rikadawa to hakikanin gaskiya karya ce karya ce haka kawai wani ya kirkire ta ya samu wani hoto da hoton wani fim da muka yi wa shi raliya ya ɗauki hoton ya haɗa yadda wani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu nan muka samu labari cewar muhammad rabi urka ya rasu kamar wani mummunan haɗarin mota karya ce ina ya samu labari da wa suka zauna wa ya san shi wane ne shi a cikin dangina ko a abokanai na ko a cikin industry da har shi zai iya bada wani labari da duk ba a ji shi a gurin kowa ba sai a gurinsa karya ce kawai kirkire ta ya dora me za ka ce ga wanda ya yi wannan aiki na jita-jita? To kirkirar labarin aka kamar da na faɗi abin ma da ya yi wannan magana da muke da ke kaɗai ta isa ta tabbatar da masu saurare cewar labarin nan na ƙarya ne tunda dai gane da raina ban mutu ba kuma ah, shi wannan harka ta social media an saba yin haka gwamnati ma kanta da ita take ta kokawa suna hada rigingimu suna hada ma yaki ka ji an da kashe-kashe haka kawai ɗauki hoton wata wasu tsohuwar gawa da ta wuce shekara kaza nesa a cikin archives irin cikin tsofaffin hotuna ya ɗauka ce yanzu yanzu nan abu kaza aka yi ma kabila kaza ko wani addini kaza suka yi ma addini kaza a tashi a ta kashe-kashe duk wannan sharidi na wannan social media da facebook da ake fama da shi gashi ya zo kan mu sai dai mu ce wa iyazu billahi kuma wanda ya wannan abun wanda ya wannan abin ya dauki alhakin jama'a ya dauki alhakin jama'a ba kaɗan ba ni da abin ya shafa baya ga abokanan sana'a ta daban-daban da ake damunsu da kira billahi azimu idan kika ji tashin hankalin da muka shiga ciki yana da yawa ka ji mutum ya kira ka yana kuka sannan sai kuma ji muryarka wani kuma ikira ka ga ka ya ji ka eh kai din ne ne rabi'ul ka eh shine da ran na ban mutu ba sai ka je na roƙon to dan Allah don annabi ka taimake ni zan koma gidana in kira ka kai magana da 'ya'yana saboda na ba 'ya'yana suna kuka kan yi imagine ko ka ji mutum ya ce ya bar eh matarsa hankalinta a tashi tana kuka don bari zai zo a yi magana ta ji murya ta tabbatar ni din ne ko ka ji mutum ya ce ya bar mahaifiyarsa ko ya bar mahaifinsa wannan abu yana da yawa yana da yawa in ma wasa ne wannan ya fi karfin wasa wallahi tallahi is an expensive joke ya fi karfin duk abin da ke tunani to shi dai mai wanda ya aikata wannan in particular wanda ya yi wannan din gaskiya ni ina shawartarsa da ya roƙi gafara ya nemi ahuwar jama'a da ya saka cikin tashin hankali ya nemi ahuwar jama'a da ya saka cikin wannan tashin hankali domin wallahi wani in ya kirawo in ya tarar ga ka sai ka ce Allah ya isa ka ji wa'anda suka yi Allah ya isa baya ga wa'anda suka yi tsinuwa ba su da iyaka ni ban san iyakacin su ba yau kwana nawa kenan kusan kullum ki a gaban ki yanzu gashi kafin mai wannan na amsa wayoyi tun da muka haɗa nake amsa waya duk akan wannan abu a cikin su akwai masu tsinuwa yanzu yanzu nan dan tsakanin haruwan da muka riki akwai masu tsinuwa akwai masu Allah ya isa akwai masu cewa kin gane so ya fito ya nemi ahuwa in ma ban da rashin tunani ni ai na ƙara ɗora wani abu a ranar da ya sa abun na ɗora wani abu a page na instagram da na facebook ya kamata inda da tunani sai ije sai ɗauki wannan sai ya ƙara ɗorawa a kan cewa ashe shefa wannan labari da muka samu ga yadda yake kin gane shi labari ba kowa ke iya ba da labari wai fitowar social media sai ka ga cewa kowa ya zama zai iya bada labari ni abin da na san labari ba kowa ke iya bada labari ba ko a gidajen rediyoyi da talabijin ba kowa ke bada labari ba za ka ga an yi keɓe sashi akwai sashin labarai akwai sashin ma da kan jama'a akwai sashin shirye-shirye sashi ne kala-kala kuma ko a sashin labarai don da ke tabbatar da cewar ba kowa ke iya bada labari ba za ka samu kai ma'aikaci ne na sashin labarai wakili ne kai ka fita da mijar ko da kyamara ka je ka ɗauko report ka kawo gidan ka zo ka shirya ka gama rubuta rahoton ka baka isa ka fita kai tsaye ka je ka yada shi ka shiga gidan ka faɗi a gidan rediyon ka faɗi wannan labarin ba sai an tura ma edita kin ga kenan sai an saka shi a rariya an tace duk wahalar da kai idan edita ya ga dama ya kalli labarin zai iya tada hankalin jama'a ko kuma yayi kama da ƙarya babu ko gaskiyarsa ba kowa zai iya da so many things za a duba a gani sai na iya cewa wannan labari ya soke shi to kuma shi kenan gidan da suka da lasisin masu ba da labarin suna da darariya matatar da ake tace labari sai kai haka kawai akan titi zaka zauna gindin bishiya ka ɗauki labari ka yada ka mutane wallahi tallahi akwai tambaya sai Allah ya tambaye mutum yada labaran ƙarya a shafukan sadarwa ba sabon abu ne ba a kan haka ne muka zanta da shugaban cibiyar bincike na wayar da kan al'umma kan yadda ake tantance labarin gaskiya da ƙarya kan intanet da ke kanan dabu bashir sharfadi wanda ya mana fashin baki na yadda za a tantance sahihancin labari ta amfani da shafin Google Reverse ga kuma yadda Hiramu ta kasance da shi. Shugaban cibiyar bincike da wayar da kan al'umma akan yadda ake amfani da intanet a nan Kano. To ta yaya al'umma za su tantance tsakanin labarin gaskiya da na karya musamman a hoto? To, kin san su baki bambance ba labarin karya da gaskiya musamman a hoto a ina amma na fahimta abin da shafi shafukan sadarwa na yanar gizo eh. shi kuma akwai abubuwan da suke yawo kamar guda biyu na farko shine abin da bai ma faru ba sai a ce ya faru su labaran karya eh. akwai kuma abin da a'a ya faru amma bai kai haka ba sai a zuzuta shi zama farfaganda a ce an yi abu sama da kaza eh. to akwai misali a baya bayan na akwai lokacin da aka zo aka yi wani zaɓe a nan Kano hmm. sai aka dinga ɗauko wani hotuna ana cewa gashi an yi sa ga wani hoton nan kaje ka duba a hanya abin da shafi abin da ake kira da Google Glass wanda zai baka cewa sai hancin shin wannan hoton mai inganci ne ko kuma yaushe aka sashi a internet ba ma a Najeriya bane a Ghana ne tsawon shekaru ta ya ba yi na ji kana Google reverse eh. menene Google reverse to eh, abu na farko shi ne su yawanci yanzu hotuna ko screenshot abubuwan da sun zama akwai hanyoyin da ana iya hada su ta intanet. yanzu mutum zai iya samun kawai ya ɗauki username ɗinki na twitter sai ya cewa ai ga ka bashir ta ce kaza wani ya mata martani kuma ke baki kike ba hmm. da haka yana da matukar wahala a cewa zaka kana ganin abu lokaci guda zaka iya gane sayyancin shi ko kuma ki ga misali yanzu kamar hoton wani ko gwamna ko sarki sai a ɗauki shi a shi da wata ko ya rike hannun wata ko irin wannan abun kai tsaye san cewa abu ne na ƙarya akwai manhajojin da ake amfani kamar irin su photoshop wanda ake haɗa hotuna hmm. makamantansu to a hanya mafi sauki shine mutum ya amfani da abin da ake kira da google reverse wani sashi ne da kamfanin google ya ware wanda zai ba mutum dama ka binciki cewa shin wannan hoton yaushe ya zo intanet shin waye ya fara dora shi akan me aka dora shi shin mutum zai dauki hoton ne ya dora akan google reverse yawa google reverse ko kana yin google ma zai baka link din su wanda kana sa wannan hoton yanzu zai dauki hoton ki kawai sai na sa hoton ki hoton ki kawai zai faɗa min wace ce wannan sai dai in mutum bai hau kan internet ba ko babu bayanin sa yanda zan dauki hoton shugaban kasa kawai sai in dora shi a zuwan ni ban san shi ba ina sa zai ce min ai wannan wane wane ne an haife shi wuri kaza an haife shi wuri kaza da makamantan wannan to madalla baraka bashir dandalin VOA daga Kaduna a Najeriya